يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau asabar 23 ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau mana muna sha shida ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan makaranta ta ramadan wacce take gudana duk shekara a yan uwa in ba ku manta ba muna cikin suratul araf a jiya mun tsaya kan aya ta 143 a yau za mu tsora kan aya ta hudu. mai allah ya ce <clears throat> الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألوان من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين na'am Allah madaukaki yace qala ya Musa Allah ya kira Musa da girmamawa ya Musa inni stafaituka ala nasi bi risalati lallai ni na zaɓe ka kan mutanen zamaninka bi risalati da matsayi na manzanci da risala ta na kenan wa bi kalami kuma da zance na da nai da kai kai tsaye fa khudh ma ataituka ka riƙi abin da aka baka nan na wahayi na taurawa kummina shakirin ka kasance daga cikin masu godiya wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay Allah yace muka rubuta masa cikin allunan nan na taura min kulli shay'in daga dukkan abubuwa na wa'azi da aqida da ibada da mu'amala da zamantakewa wato mau'izatan abin da ke kunshi a cikinta shine wa'azi wa tafsilan da kuma rarrabewa li kulli shay'in da dukkan hukunce-hukunce wa khudha bi quwwa ka rike ta ko ka karbe ta da ƙarfi umarnin da ke cikinta ka karbe shi ka rike shi da ƙarfi wa amur qaumaka ya akhudhu bi ahsaniha maka umarci mutanenka su ma su riko bi ahsaniha da abin da yake mafi kyau a cikinta wasa urikum daral fasiqin da zan nuna maku gidaddajin wato fasikai wanda suke karshen su ya kare babu daɗi to da sannu zamu nuna maku su anan zamu ga cewa Allah maɗaukaki na magana da Musa alaihi salam kuma yana gaya masa baiwar da ya masa cewa ya zaɓe shi a bisa sauran mutanen zamaninsa ya fifita shi a kansu da manzanci sannan da zancensa in muka duba za mu ga cewa fifitawa a zamaninsa kenan domin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne yake cewa ana muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai duwala da adam min al'awwali na wal'akhirin ni ne shugaban. na 'ya'yan adam ga baki ɗayansu na farkonsu da na ƙarshe kaga kinan, manzo yana sama da annabi musa wajen zaɓa da fifitawa da komai amma shi anan ana nufin a zamaninsa shi Allah ya fifita shi da ya ce in tsafaituka alan nasi na fifita ka A kan sauran mutane na zamaninka kenan kai ne sama da suna baka mai Birisa, birisalati manzanci na da saƙo na zuwa gare su wabi kalami da zance na Allah ya bibita annabi Musa cikin sauran manzanni ya yi magana da shi kai tsaye ya sa ake ce mashi kalimullah Musa kalimullah sai Allah ya ce fa kuma ataituka wa kun shakiri shakirin ka abin da aka baka nan kuma ka kasance daga cikin masu godiya an bashi ta wannan littafi ta a taura wata take kunshe da hukunce-hukunce kamar yadda ya zo a wata ayar cikin sulhu kasasi Allah ya ce wa ce na musar kitaba min di ma a al-quruna al-ula basaira lin na. Haƙiƙa mun bai wa Musa littafi min di ma a halakanar ƙoruna bayan mun halaka ƙarnonin da suka wuce adawa samudawa mutanen annabi lutun da sauransu duk an halaka su shi kuma sai zo daga baya aka ba shi littafi Allah ya ce ba sa'ira linnas dan ya zama abin izina ga mutane su rike shi su yi aiki da shi na wannan zamaninsa kenan Allah ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in waka rubuta masa a cikin alluna na at-taura alaman tafsiri sun ta ƙoƙarin su bayanin irin allunan ko na ƙarfe ne ko na zinari ne ko na waye ne malamai suka ce duka wannan isra'iliya ne allah bai gaya mana kalan su ba da mai aka yi su na icce ne na gwal ne babu abin da aka gaya mana dai wato waka ta lahu lahufil alwahimin min kulli muka rubuta masa abin da muka rubuta masa na sako cikin alluna ne ta a taura kenan min kulli in. kowane abu da za a amfana da shi ko an rubuta a ciki mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in da an fayyace Allah ya ce fa khudha bi quwwa wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha inda aka ce su riko da ahsaniha littafin an sauka a cikin shi akwai al'amru akwai annahi al'amru din akwai wajibat akwai mustahabbat to su ne za a yi riko da zuwa aikata su abinda suke kuma nawahi ne ku bari kar ku yi ka kaganan su kuma nisanta su za a yi ba shi ne ku riƙe mafi kyawun abin da ke cikinta na wajibi da mustahabi wanda ake so ku yi sannan kuma wanda abubuwa na hani ku ba su kinan Allah ya ce sa'urikum daral fasiqin da sannu za mu nuna maku gidaddajin fasikai ya ƙarshen su ya kasance wato wanda suka yi fasikanci kenan su ne ainihin asham an sami irin waɗannan kufaifai na wato wanda suke ga can kuma fir'auna da aka baro shi ma an halaka shi a ruwa waje dai za a nuna masu na'am Allah ya ce na'am وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين والذين كذبوا بآياتنا حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون نعم الله مره كيتي فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق تسنو zan sarrafar da wato zan sarrafar da su masu girman kai a ban ƙasa ba da haƙƙi ba zan sarrafar da su gabarin ayoyina wato zan hana su fahimtar ayoyina da hujjojina zan haramta musu fahimtar su suwa kenan masu girman kai a ban ƙasa idan mutum aka yi mai wa'azi ya girman kai ya ƙiji aka yi masa ya ƙiji to daga baya ga gaskiyan ma ba zai fahimce ta ba ƙur'ani ba zai gane shi ba duk abin da za a yi Allah ya riga ya sarrafar da zuciyarsa to shine ana Allah ke faɗa mana sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqqi da sannu zan hana wato waɗannan da suke girman kai a ban ƙasa ba tare da wani abu na dalili na gaskiya ba zan sarrafar da su gabarin ayoyina ba za su gane su ba za a yi ta wa'azi ba za su ji ba Allah ya ce wa in yarau kullu ayati la yu'minu biha da za su ga kowace irin aya ta wa'azi ko ta mu'jiza da za a saukan masu la yu'minu biha ba za su imani da ita ba wa in yarau sabilar rushidi la zuhu sabila hakanan da za su ga hanyar shiriya ba za su ɗauke ta hanya ta shiriya su bi ta ba wa in yarau sabilar ghayyi zuhu sabila in kuma suka ga hanya ɓata to ita za su ɗauka su bi su ɗauka ita ce hanyar tafarki na kwarai zalika bi annahum kazzabu bi ayatina me yasa wannan abu zai same su saboda sun ƙaryata ayoyinmu wa kanu ha gafilin sun kasance game da su ga falallu ne in muka duba a nan wannan haka take faruwa za ka ga wanda suke halaka ta riga ta tabbata a kansu wa'azi ma gaba ɗaya sun kangare ba sa ji duk abin da za a faɗi zuciya ta mutu ta lalace to ga yadda Allah ya faɗa mana wa in yarau kulla ayati la minudha kowace irin aya za a saukan masu ka dubi mutanen annabi wannan annabi shu'aibu ko ba na suka ce ba ta fito taguwa ta fito za su imani da ta fito din sun imanin suka kangare to haka nan kowace irin aya aka kawo masu ba za su imani da ita ba Allah ya ce wa in yarau sabilar rushidi la yattakhidhuhu sabila hakanan inda ma za su ga hanyar shirya ba za su ɗauke ta su bita a matsayin hanyar shirya ba sa za ka ta ganin wasu ana wa'azi da hanyar shirya su ba su a wurin hanyar ɓata kuma nan suke Allah ya ce wa in yarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila in kuma suka ga hanya ta ɓata ta ɓarna to ita za su rika ita ce hanyar bi ita ce daidai Allah ya ce zalika bi annahum kazzabu bi ayatina ce waɗannan dalilin haka saboda sun ƙaryata ayoyinmu wa kanu anha filin, sun kasance game da waɗannan ayoyin su ga falallu ne wallazina kazzabu bi ayatina Allah ya ce waɗannan da suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhirati kuma suka ƙaryata haɗuwa da ranar lahira habal al'amaluhum ayyukansu sun ɓaci sun lalace hali yuji zauna illa ma kanu ya'malun shin da wani abu da za a sakanka su in ba abin da suka aikata ba ai ba abin da za a sakanka masu sai irin aikin da suka yi shine a can cikin sunan muka karanta aya irin wannan kan ƙwarai shawa. Allah ya ce wani ƙidata hun wa absarahum kamalan lam yu'minu bihi wala marra wato muka yi ta jujjuya zukatansu da ganinsu kamar yadda ba su imani farkon karan farko ba da manzo ya kira su to daga baya ma da aka kira su haka aka yi ta fama da su a wata da Allah ya ce ma zago a Allah kulubahu yayin da suka bauɗe suka fanɗare shi kenan sai muka daɗa bauɗar da zukatansu to shirya shi yasa idan ka ganta kafance ta to bita sai Allah ya haskaka zuciyarka sai ka sake ganin wata shirya ka bi in ka bi sai a sake haska maka sai ka ga ka bi haka shirya take fata ko duk sanda aka gaya maka gaskiya ka gane ka kibin ta ka gari, aka sake nuna maka ka gane ka kibi to Allah sai ya rufe akan zuciya ko an kawo gaskiyar gata ba za ka iya bi ba saboda me Allah zai rufe ne akan zuciya falamma zahu azagha Allah qulubahum rayan da suka bauɗe suka fanɗare, sai Allah ya daɗa karkatar da zukatansu shi ya yasa magabata suke cewa wato ainihin dangane da girman kai aka ce masu girman kai za a yi zama an ba za a ba su daman fahimtar ayoyi ba ba za a ba su daman fahimtar ƙur'ani ba shi ya yasa malamai suka ce cikin magabata la ilma wato hayiyun wala mustakbirun mai jin kunya baya samun ilimi haka nan mai girman kai wanda yake gashi ya fi ƙarfin ya tambaya ana karatu ya fi ƙarfin ya je wurin ya zauna aidi yara ne a wurin shi duk kaza kaza shi mai kuɗi ne ba zai iya zama ba to irin wannan baya samun ilimi saboda girman kai ya riga ya shige shi haka nan mallam yasbir ala zillit ta'allumi sa’akan baƙe fi zillil jahali abada wanda duk bai yi haƙuri wajen ƙasƙancin neman ilimi ba na sa'a ɗaya to za shi kuwa ya tabbata cikin jahilci cikin ƙasƙancin jahilci har abada yanzu duk mai ke damun al'umma jahilci ne wasan addini ba wasan shari'a ba wasan ƙwar'ani ba wasan mai manzo ya zo da shi ba shi yasa sai bin soye-soyen zukata wannan shi ne Allah ke gaya mana cikin magabata suka ce wannan aya ba ta muna magana kan bani Isra'ila ba ne kaɗai? aya ce shamila amma har yau har gobe duk wanda suke bauɗe ma'ayoyin Allah ko Allah da suke girman kai ba su saurare ga gaskiya su kita ba da haƙƙi ba da dalili ba to Allah zai sarrafa da zukatansu ba za su ga gaskiya ba kuma ba za su bi ta ba haka za su yi ta yi har sai sun ga azaba gobe kiyama kenan ko mutuwa ta zo mala'ikan ɗaukar rai ya zo Shi ne Allah ke gaya mana innal ladina haqqar alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'adhum kullu ayatin hatta yarawul al'azab al'alim alim cikin surati yunus kenan waɗannan da kalmar ubangijin ka ta tabbata a kansu ita ce la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in ire-iren su la yu'minuna ba sa imani komai aka gaya masu ne Allah ya ce walau ja'adhum kullu ayatin ko da kowace irin aya ta zo masu da hujja da mu'jiza da dalilai ba za su imani ba hatta ya rawul azabal alim har sai sun ga azaba mai radadi mala'ika mutuwa zo zai fitar da rai sannan kuma an tuba karɓi tuban ba zai karɓi ba Allah ba zai karba ba ko kuma sai an zo ranar tashin kiyama an ga ga wuta nan arara wa burzati jahimu liman yara

نعم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين نعم الله ملوكك يتي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار A to mutana annabi Musa suka riki bayan shi mana bayan ya tafi miƙati kenan suka riki ijilan jasadan lahu wani ɗan maraƙi wanda aka ƙera da siffar jiki na ɗan maraƙi da wanda yana da ruri da ƙara ko kuka irin na ɗan maraƙi min hulihim wanda suka ƙera shi daga kayan adansu alam ya rau annahu la yukallimuhum Allah ya ce shin ba sa gani ne shi wannan dan maraki da suka riƙa abin bauta ba sa gani ne baya masu magana wala ya hadihin sabila kuma baya shiryar da su zuwa hanya ta farki na daidai ittakhadhuhu wa kanu zalimin haka nan dai suka rike shi Alhadi sun kasance suna masu zalunta kansu domin rikan wani abin bauta ba Allah ba Shi ne tsantsar wato zalunta kai domin shirka ne Allah ya ce walan masu qida fi aidihim yayin da wato suka yi nadama kenan a bisa aikin da suka aikata na bauta ɗan maraƙi wa ra'au annahum qad ballu suka ga gane cewa sun faɓata sun riga sun ɓata ƙalu sai suka ce la illam yarhamna rabbuna lalle idan ubangijin mu bai ji kanmu ba wa yaghfir lana bai gafarta mana ba lana kunanna minal khasirin za mu kasance daga cikin masu hasara to kamar da muka karanta a baya in ba ku manta ba annabi Musa lokacin da ya tafi miƙaƙi na kwana 40 kwana 30 daga baya ka ƙara masa goma ko watamma miƙatihi watamma miƙatuhu laila ya cika kwanaki dare arba'in yana wajen miƙatinsa to yayin da ya tafi kun san ya bar ma haruna ɗan uwansa jama'a sai kula da su to sai aka sami wani fitinanne samiri a cikin mutanen nasa kun san tun san da ya tsallako da su daga ruwa suna zuwa suka ga wani ƙauye da suka biya na kan'anawa suna bauta ma gumaka suka ce su ma a sama masu ɗan abin bauta to shi samiri tun daga ne ya fahimci suna son ɗan wani abu da za a sa musu na bauta to lokacin da annabi musa ya tafi ya bar maharu na su ya kula da su ya gyara al'amarinsu kar ya basu su ba daidai ba to shi sami riyu sai ya ɓilla a cikin jama'ar lalatacce to lokacin da za su taho daga masar suwa su bani isra'ila abinda malamai suka ce sun taho ne kun san tafiya ta hijira ba sun taho ne cewa za su gudu ba da yan za su gudu ya tsare su ba za a su ba sun taho da nufin za su je biki wadda haka sai suka rika aran kayan ado na ƙiftawa wata ta aro munduwa wata ta aro abin wuya wata ta aro sarƙa wani abin kunna wani abin hannu to duk suka aro kayansu na aro za su biki ba cewa suka za su gudu ba kuma fahimta da kyau to da suka taho suka tsallako ruwa da wannan kayan ado na ƙiftawa ka gaba nasu ba ne. to shi ne da suka zo sai suka tambayi samiri to ya za a yi da wannan kaya da samiri sai ya ce musu to wannan dai kaya masu su an halaka su mu kuma yanzu kun riga kun san sun zama ganima a gare su kenan to su kuma bani isra'ila an haramta musu cin ganima sai dai a kone ta saboda haka shi kenan ya ce sai a tattara a kone kawai to shine duk suka kakkawo nasu cikin suratul tsaha an kawo bayanan da ɗan faɗi duk kuwa ya kawo munduwa mai munduwa maji suka tattare suka tara shi ma ya kawo nashi aka saka aka aji to ya za a yi masu ƙone su za a yi shi ke nan a barbaɗa koya daga nan ne samiru ya ƙone sai ce a a a ƙone su a haɗa su a mulmule su a aje suri guda don halin mayan masu ya yi ma dai menene ga sunan dai a cure wannan huli ɗin kayan adon da suka haɗa shi ne ya ɗauka a wannan lokaci sai ya ƙera ɗan maraƙi da wannan wato kayan ado nasu kuna fahimta ya ƙera ɗan ya mai sura irin ta ɗan maraƙi malamai sun ce da ya gama ɗayan biyu ko dai yana nan ya mashi ƙofa ne ta dubura ta baki za a sa shi saitin iska na shiga tana fita yana ƙara irin da ɗan maraƙi shi kenan ya ce masu to ai wannan shi ne allahnku kuma allah musa wanda musa ya tafi wato ya tafi wurinsa to ai gashi nan shi ne allan sai ku bauta mai shi kenan suka ci gaba da bauta wasu suka ce a'a kila a'a wato allah ne bisa ikonsa don ya jarabce su da ya gama kera shi shi kenan aka sa mai rai da komai rika motsi yana kuka allah zai iya wannan cikin ikon shi to suka riƙe shi dai abin bauta to ne, a nan wurin za mu ga ake ba mu ƙisar a takaice sauran bayanin ta yana cikin suratu ɗaha to shi annabi musa tun yana can a miƙaki kafin ya dawo an ba shi labari inda aka ce ƙalafa inna ƙarfatan na ƙaumaka min ba a duka wa azallahu mustamiri cikin suratu ɗaha Allah ya ce lallai mu mun fitini mutanenka bayan ka bayan baro su da kai wa adallahu samiriyu samiriyu ya halaka su to shine malamai suka ce idan ga abu baya daidai da wato a baka labari da ka ganshi an ba shi labari hankalin shi bai tashi ba amma yayin da ya iso ya zo ya gansu gasu suna bauta ɗan maraƙi ga a lokacin shine wato sayar da wannan abin da za mu ji labari a nan gaba kayan allunan a taura da ya zo da su sai ya watsar da su to shi ne a can dai cikin surat ɗaha wani wurin ake ba mu labari afala ya rauna Allah ya yarji ilaihim ƙaunan wala yamliku lahum darran wala naf'a shi wannan abin bauta da suka riƙa ɗan maraƙi, shin ba su gani baya mayan musu da zance inda za su yi masa magana to abin da ake bauta ma bai magana shin ya cancanci a bauta mai sannan kuma bai mallaki wani cutarwa ba ba zai iya masu komai ba sun ƙi bautar sannan ko ba zai ba su wani amfani ba ɗan maraƙi ne ya za a ɗan maraƙi ka bauta mai baya magana ba zai maka amfani ba zai maka komai ba to Allah yake gaya masu wannan shine anan aka taƙaita kissar aka ce wa haza qaumu Musa min badihi min huliyihim ijilan jasa da mutanen annabi Musa bayan tafiyarsa da yayi suka riƙi ɗan maraƙi wanda yake da sura ta ɗan maraƙi ko mai kuka na ɗan maraƙi suka riƙe shi abin bauta a wurin za mu gaba a ce wato suka riƙe shi ilahan ba har aka gama wurin ba a ce a matsayin ma ba a ba shi ma sunan Allah ba amma bauta masa suke malamai suka ce saboda jingina ma sunan bautar gare shi ma wani ƙara abin ne shi sa kwata-kwata sai aka ce wa ka qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu fa suka riki dan maraki su rika rikai a matsayin kawai rika ado a bauta masa suke amma sai aka ki fadin bautar saboda bai dace ba Allah ya ce alam yaraw annahu la yukallimu wai ba su ganin bai musu magana ne wala ya hadihim sabila baya shiryar da su wata hanya ta daidai amma duk da haka ita ka huwa kanu zalimin suka rike shi abin bauta sun kasance azzalimai to sai Allah ya ce walan masu qida fi aidihim yayin da suka yi nadama akan abin da suka aikata wara'au annahum qad zallu suka gane cewa yanzu fa sun riga sun bata qalu sai suka ce la illam yarhamna rabbuna idan ubangiji mu bai ji kanmu ba bai rahamshe mu ba wa ya kasar lana ko bai gafarta mana bala na kunan min al-khasiri ne Allah yace. ce قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعزلتم أمر ربكم وألقى الألواه وأخذ برأس أخيه يجبه إليه قال ابن أم إن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين Allah madaukaki ya ce wa lamma raja Musa ila qaumihi na asifa yayin da Musa alaihi salam ya dawo zuwa ga mutanansa na yana mai fushi asifan yana mai cike da bakin ciki ala yace bi isa ma khalaftumuni min ba'di kir da abinda kuka mai bayana kuke aikatawa na tafi na bakku kai haruna na bakka da su na ce ka shiryar da su ka ɗora su hanya ta daidai amma yanzu ga abin da na tafi ga abin da kuka maye bayana kuna yi tir da wannan abu da kuke a ajiltum amra rabbikum shin kun gaggauta al'amarin ubangijin ku ne na tafi ganawa da ubangiji na yi magana da shi ya bani a taura zan kawo muku ku zo ku yi sami abin da za ku bauta ma Allah kun zaƙu kun kasa haƙuri a ajiltum amra rabbikum wa alƙal alwaha sai annabi musa ya watsar da wannan alluna na attaura saboda bakin ciki wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay ya kama kan dan uwan nan nasa yana ja zuwa gare shi qala na umma yace ya kai dan dan uwata dan uwa shine wannan ku haɗa uwa kenan ko shine yabina umma ya kai dan uwata shi eh, shine uwar ayi mahaifiya ba ita ce uwa ba ko yace innal qawl wato abinnan ko qala ibn umma shi haruna ne alaihi salam yake ga musa alaihi salam yace ya dan uwata wato ya dan uwata ya dan dan uwana ta wajen uwa kenan haka ya faɗi amma malamai suka ce shi uwa suka hada ai dan uwansa ne shakiki da hazza suka hada uwa da uba amma me yasa haruna ya tashi sai cewa musa ya dan uwata malamai suka ce saboda ya karkata janibin tausayi saboda yan uwa na bangaren uwa sun fi tausayin ɗan uwa fiye da yan uwa na bangaren uba an gane ma'ana gwaggon naka da ku suka hada uwa da uwa ɗaya da uba ɗaya da mahaifiyarka inda reno zai tashi mahaifiyarka ba cewa za a ba reno to za a ba inaka ne kun fahimta da kyau saboda tana da tausayi za ta kula da kai to shi yasa sai ya jingina wannan ba wai dan ba su ɗaya uba ɗaya ba to yanzu ne ma yake ji tausansa ya tausaya masa shi yasa sai ya kira sa kamar uwa suka haɗa da shi kun fahimta da kyau ya ce ƙalamu na umma ya kai ɗan wata inda da ƙaunar safafu ne wannan mutanen sun raunana ne sun fi ƙarfi na wa kadu an ya ne sun kusa masu kashe ni falatish milbiyal a'ada karka sanya abokan gaba su yi man dariya a to ya kama kan gashin kan shi na ja a can ma wata ayar in ba ku manta ba cikin surtu ɗahar shayi ƙala ya bi na umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ya kai dan wata karka kama kaina da kuma gemuna ya kama gashin gemunsa ya kama gashin kansa yana ja yace inni khashitu an taqula farakta baina bani isra'ila wa lam tarqu qawli yace ya ina jin tsoro ne kada ka ce na raba tsakanin bani isra'ila domin na ja wasu shi ya ja kaga shi kenan shi ya ja suna bauta dan maraki ni kuma ga wanda na ja to shi yasa nayi nayi da su su bari ya fi karfi na na ya fi karfi na su ma da suka bi sun fi karfi na shi yasa ba yadda na iya ba ni cikin su ba da gangan ne ba kenan kuna ganewa to saboda haka sai ya ce wala taj'alni ma'al qaumi zalimin kada ka sanya ni daga cikin mutanen da suke a zalimai ni ban yi shirkan nan ba ban bauta ma dan malaki ba ban yarda da bautar ba ban shiga cikin su ba karka saka ni cikin mutanen da suke azalumai masu bautar dan malaki qala sai ce rabbi rabbi ghafirli wa li akhi shikina nabi Musa ya gane dan uwan nasa Haruna bai da laifi sun ta karfin sa ta kai ma suna nema su kashe shi saboda haka shikenan sai kuma jinin jikinsa ya dawo wannan damuwa ta fara sauka ƙala sai ce rabbi ga ya ubangiji ka gafarta man wale a akhi da ɗan uwana haruna kinan wa na fi rahmatika ka shigar da mu cikin rahmaka wa a arhamur rahimi kai ne mai jin ƙan wato masu jin ƙai saboda haka ka ji ƙanmu kai mana gafara kinan sanan za mu ga ku duba shi ne aka ce abinda aka gaya maka abinda ka gani ya fi ƙarfin abin da aka baka labari kaga tun yana can an mai wahayi an gaya mai an fitine su da samiri ya fatar da su ya halaka su amma bai damu ba ya taho da wannan alluna na attaura yana rike da su amma da ya zo ya ga ra'ayar aini ya ga abin da ake na bautar wani Allah hankalinsa ya tashi ya fusata ya fushi bakin ciki ya ishe shi bai san da ya watsar da wannan alluna na attaura ba a nan ne wasu malaman suke cewa kinan ya sakin mai fushi yayin da ya fushin da bai san inda hankalin shi yake ba mutum ne da matar shi sai ya fushi fushin da bai san inda kan shi yake ba sai ya saki matar shi to wannan sakin yayi ibn al-qayyim yayi bayani a wani littafi na shi dogon bayani cewa irin wannan saki saki bai saku ba to amma wane ne fushi fushin da mai shi bai san me yake ba wannan ne ai gane irin wannan fushin ai dama duk mai saki ba na jin cikin farin ciki yake saki ko cikin damuwa yake da bakin ciki da fushi to amma wani gejin ne zai kai a ɗauka wannan bai san abin da yake ba har a ce wannan sakin ko an yi saki na nan to ibn qayyim dai yayi dogon bayani a littafin shi wato ghasatul lahfan sai ka koma ka dada duba shi abinda muke so dai mu ce akwai fushi da mai fushi zai yi kusan hankalin shi ya gushe lokacin da nan ya yadda alluna hankalin shi ya abin nan tashi abin da ya gani na bautar wani Allah da ake kuma da nuna bakin cikinsa ya sa ya watsar sai daga baya mai Allah ya ce Mm. وكذلك نجزي <coughs> المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله بارك فيك إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم lallai waɗannan da suka riƙe ɗan maraƙi a matsayin abin bauta sai na luhum ghadabun min rabihim fushin ubangijinsu zai shafe su da sannu fushin ubangiji zai shafe su wa zillatun fil hayati duniya, da ƙasƙanci cikin rayuwarsu ta duniya wa kazalika Jizil muftarin haka nan muke sakan kama masu ƙirƙira. ƙirƙira abu haka kawai a riƙe ɗan maraƙi a ce shine Allah a bauta masa to haka ne za mu sakan kama masu irin wannan hattashin kyama a nan za mu ga cewa ta gabanin isra'ila haka kullum suke gamuwa da irin wannan inuwa daga ubangiji da fushi iri-iri wurare daban-daban za su yi laifi allah ya fushi da su wani lokacin ma a sai sun yi kaza sana a ɗauke masu a can sun zuba karan ba manta ba mun karanta allah ya ce lokacin da suke wani laifi ko sun yi laifi a lokacin aka ce ba za a yafe masu wannan laifin ba eh shine ibadatul ijli wa huwa anna Allah ta'ala lam yaqbal lahum tauba hatta qutila ba'dhum ba'dha yayin da suke wannan bautar dan maraki to sai aka ce ba za a yafi musu sai sashi sun kashe sashi ta yaya ka sashi su kashe sashi shine aka ce za su dau makami sai a aiko da duhu shikenan ba su ganin juna ko wata kura ko waye sai su ta salan juna kakas kakas kakas kakas a samu a kashe wani adadi shi kuma sai abin ya yi to shi kina haka Allah ke so a rasa dai wani adadi daga cikinsu to ko kuma a'a wasu sashi ne za a ja daga haka dai Allah mun ɗaukaki ya ba mu labari inda yace fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum wa taba alaikum innahu huwa tawwabur rahim fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga ubangijinku makaginku kenan faqtulu anfusakum ku kashe kawunan kaga a lokacin sababin yadda za su a karbi tuban su shine sai sun kashe kansu kuma yadda suka yi zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine mafi alkhairi a wurin ubangijinku fataba alaikum sannan zai karbi tuban ku innahu huwa tawwabur rahim lallai shi Allah mai karɓan tuba ne ko mai jinƙai ne mai yan gafara ne to kaga a wannan kina nan sai Allah cewa kazalika ne jizil muftari haka nan muke sakan kama duk wani mai kirkira ibn kasir yace wato li kulli muftari bid'atan dan ma wanda zai kirkiri bid'a har tashin kiyama kamar zamanin annabi wasu na kirkira bid'a eh yace fa inna zillal bid'ati wa mukhalafati risalati muttasilatun eh min kalbihi ala katifai duk wanda ya kirkiri wata bid'a to zaka ga wannan bid'ar ta sa ya zama kaskantacci sannan da saba ma manzo da yayi da saba ma risala ta manzo to kaskancin zaka ga ya tafi ya da har zuciyarsa har zuwa sa eh haka nasul basari ya faɗi shi ma irin magana irin wannan haka nan wani babban malami wato ainihin Ayuba Sakhtiyani shi ma an abi kilabatal jurami yace annahu qara hadhihi al-aya ya karanta wannan aya wa kadhalika najzil muftari haka nan mukan sakan kama muftari na masu kirkira sai yace fa qala hiya wallahi da kulli muftarin ila yawm wannan aya wallahi tana aiki duk wani ɗan ƙirƙira da za ka ƙirƙiro wani abu a cikin addini babu shi ka ce a yi to tana nan ilayen kiyama har tashin kiyama shi ko sufiyan bin uyayna cewa yayi wato kullu ma kullu sahibi bid'atin zalilun duk wani ma abucin bid'a kaskantacce ne za ka ga masu yin bid'a ko da sun ɗaukaka sun sama sai ka ga sun kaskanta sun zo an mamanta da su kamar ma babu su mutum an manta da labarin shi an manta da da ko shi ke faɗa shi ke waye ne saboda abin da ya shuka na bida'a tun da bai tuba ba har abin nan sai kaga ya zo mutane sun mamanta da shi nan ko ya mutu eh, ya mutu sai a mamanta a shi nan ko ba haka yake ta faruwa ba ƙasƙanci yana samun 'yan bida'a da farko za su zo kasuwar su ta rika ci su rika tara amma daga baya Allah zai jefa musu ƙasƙanci saboda mutane za su ta gane abin da suke jan mutanen na na ƙarya sai su gane daga nan sai kaga kaskanci ya same su ko kuma kaga. ƙarƙashin wannan bida'a sun je suna ta aikata ayyuka da fasikanci sai ka ji su su ne abubuwa taɓa yara sai ka ji su kula yara sai ka ji su cin dukiyar marayu nan daga nan sai ka ji mutunci ya lalace nan sai ya kaskanta wannan haka magabata suka faɗi ƙarƙashin wannan ayar saboda haka sai mu yi hattara Allah ya ce wallazina amilu sayyi'ati lalle waɗannan da suke aikata munanan ayyuka sun matabu min ba'daha sannan bayan sun yi su suka zo suka tuba wa amanu suka yi imani ina rabbaka min ba'daha gafuru rahim lalle ubangijinka bayan tuban nan nasu da suka yi laghafurur rahim shi mai karɓan gafara ne kuma mai yin rahama ne mai jin kai ne kaga kinan da aka faɗi wancan cewa su sun rike ɗan wanda suka rike ɗan malaki za su gamu da fushin Allah ɗaya eh, daga ubangijinsu kuma za su gamu da ƙasƙanci a rayuwarsa ta nan duniya haka za su ƙasƙanta to sai aka ce haka na ake ma duk wani mai wannan amma an bai tuba ba duk babban laifi a ban duniya a ban ƙasar nan shine shirka to shirkan mai shirka in ya tuba ya bari Allah sai ya gafarta mashi ya fi mashi ko menene to haka bid'a ma je da zai dan bid'a in ya tuba ya bari Allah sai ya gafarta mashi shi sa aka ce na amilu sayyi'ati wannan suka aikata ayyuka munana su shirka kinan su abubuwa marasa kyau duk sun aikata su wanda suke su ne sayyi'at munanan ayyuka to sai Allah madaukaki yake cewa wannan abin da suka yi sun matabu min ba'diha suka tuba bayan wancan laifuka da suka yi bayan suka zo suka tuba wa amanu suka yi imani suka daina shirka suka daina canfe-canfe da tsafe-tsafe da abubuwa na bida sai Allah ya ce ina rabbaka min ba'di halaka ghafurur rahim me Allah ya ce walamma sakata an musa وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون نعم الله مدوك كيتش ولما سكت عن موسى الغضب akhazal alwaha yayin da fushi wato ya kau daga Musa alaihi salam akhazal alwaha sai ya kwashi kuma ya dauki waɗannan alluna na at-taura a fi nuskhatiha hudan wa rahma a cikin su akwai shiriya akwai rahama daga ubangiji lillazina hum li rabbihim irhabun ga waɗannan da suke kankan da kai ga ubangijinsu to lallai abin da ke cikin at akwai shiriya gare su kuma akwai rahama ko ga annabi Musa da tafiya ta tafiya can ya roki Allah ya masa rahama ya gafarta masa da shi da dan uwansa fushi kuma ya tafi da alluna ya watsar da su bai sani ba saboda bakin ciki ana ta bauta ma wani ba Allah ba to kuma sai walamma sakata sakata shine malamai suka ce ai sakana fushin nan ya kwanta ashe ka ga fushi wani abu ne da ke tasowa a zuciya shi yasa aka ce in kai fushi to ka je in kana tsaye zauna in kana zaune kwanta inda hali je kai alwala tashi kai nafila amma kana zaune fushi ya zo ka tashi ka tsaya to karuwa zai in kana magana aka ce yi haƙuri kai shiru to kai shiru in ka ci gaba da magana fushin karuwa zai saboda mai shaidan zai zo ya aikin shi shi yasa wani da ya zo wurin manzo sallam ya ce mashi kai man wasiya ausin ya rasu kai man wasiya ya ce kada kai fushi kawai a takaice kalma ɗaya latar ta ghadab shikenan ya sake cewa ka ƙara yana ɗauka ta yi ya sake cakar kai fushi ya sake so uku ashe fushi shine tushe na hanyoyin da shaidan ke bi ya shigo mabawa kuma rashin sa haƙuri shine hanyoyi na cin nasara ga kowa shi ya sa za ka ga manzanni an wato Allah ya ba su haƙuri kaga annabi Musa lallai dole ne fushi kuma ashe fushi akwai inda a shari'anci ake da kai fushi kamar yanzu irin wanda yayi ba za ka gana ta saba ma Allah kuma ba ruwanka kai ko a jikinka kamar yanzu yadda ake rayuwa a kenan gana ta keta dokokin Allah ma mutane ko a jikinsu ko ba su damuwa amma da za a taba wani abu na wani abu da suke so to sai ka ga jijiyar wuya ta tashi sai ka ji mutum yana yana yana faffaka yana kumfar baki amma ta an saba ma Allah bai ce komai ba an taɓa haƙƙin manzo bai ce komai ba amma da za a taɓa shehin da yake bi ko wani malamin da yake a sai ka ji nan kuma zai tashi yana su shi sai inda ƙarfin shi ƙari to kaga Allah ya fi so ko shehin ko kuma ko kuma malamin nashi kuna fahimta da kyau wa sannan an yadda kai fushi kamar nan yadda annabi Musa ya zo ya tara bauta mu ba Allah ba dole ya fushi kuma ya bar jagora dole ne tun da bai ji bayani ya aka yi dole ne nuna fushin shi haka ya kamata akwai wasu mutanen da za ka ga su ba su taba nuna su wani ko a gidan shi baya nuna an yi abanna a gida ba zai magana ba ana taba daidai ba bai magana shi kowa kai bata ma kowa rai kowa dai abin da ya shi kinan da ya je shi ba ruwan shi a yi barna a ƙi tashi a yi sallah a ƙi bin a ƙi yin karatu a ƙi zama daidai a yi waye ba ruwan shi shiru ko wata haka take a cikin gida wannan ba a wannan ba ba daidai ba ne ana fushi inda ya dace a yi fushi sannan kuma ana haƙuri inda ya dace a yi haƙuri duka kowane ana so ka tafi da shi yadda shari'a ta ce kada ka bari wurin fushin shi fushin ka bari har shaɗin rinjaye ka wurin haƙuri kuma ga kai haƙuri inda bai dace ba shi ma sai ka yi shi inda ya dace saboda haka ka ga anan wasakata amhusal ghadab sai fushi kuma ya kwanta ya lafa ya kau ga Musa saboda haka akhadhal al-alwaha sai ya dauki wadannan aluna a fi ha hudan wa rahma lillazina hum li rabbihim yarhabun malamai suka ce yarhabun daga kama rahab tsoro sanan wurin yakhda'una ne aka fassara shi wato suna kankan da kansu kenan ai ma'ana al-khudhu wa lihaza addaha billah ai aka ce li rabbihim yarhabun ya zama ga ubangijinsu su masu kankan da kai ne to a cikin kwafin da ya taho da shi na taura akwai shirya a cikinta sannan akwai rahama ga bayan Allah masu kankan da kai ga Ubangiji ne Allah ya ce. Waktara Musa ƙaunahu saba'ina فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين na'am Allah madaukake yace waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina Musa alaihi salam sai ya zaɓi mutum saba'in cikin mutanansa limiqatina domin roƙonmu domin wato neman afuwa daga gare mu annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in je su roƙi Allah ya masu gafara ya yafe masu abin da suka yi na wancan laifi babba hasa an ce ka zaɓi mutane sai ka zaɓi wanda suke muhimmai to sai ya zaɓe su shine ya tafi zuwa ga miƙaki da ubangiji Allah ya ce falamma akhadhahum ar-rajafatu yayin da girgiza ta kama su Ƙala rabbi laushi ita a min qablu wa iyaya ya ubangiji da ka so sai ka halaka su gabanin wannan lokaci har nima gaba ɗaya. kinan tun muna can gida kowane yana cikin iyalinsa a halaka su amma na zaɓo su na taho da su kuma ga shi gaba ɗaya yanzu ga tsawa ko abin nan ta kama su domin a wani wurin ci aka yafa aka zan humus sai ha a cikin suratun nisa abin nan ko ba abin nan sa'a aka nake son ce fa ka zan humus tu, eh sai ga tsawa ta kama su ya tafi da su sai kuma gashi tsawa ta zo a wani wurin aka ce girgiza kama a nan wurin to shi ne annabi musa yake nadama da damuwarsa ya ce a tuhulikuna bi ma fa'ala sufaha minna ya Allah yanzu ka halaka mu da abinda wawaye a cikinmu mu suke aikatawa ko suka aikata in hiya illa fitina tuka to biha man tasha lalle kai wannan wata fitina ce wacce kake fitina wanda kaso wa kuma tuzillu bi haman ta sha ka ɓatar da wanda kaso da ita wannan fitina ɗin wata hadiman ta sha kuma ka shirya da wanda kaso daga ciki an ta waliyuna kai ne majibincinmu kai ne mai taimakonmu faghfir lana warhamna ka gafarta mana kuma kai mana rahama wa anta khairul ghafirin kuma kai ne fiyayyen masu gafara kenan wannan aya na ga kama nuna man lokaci lokaci ya kare ɗan sauran sharhin ta ina ga sai mu bari sai gobe insha Allah sai mu sai mu karasa sharhin nata to ai shi ya ci ya kare ai to ai ya kare shi goben sai mu karanta sharhin yadda zai samu ya shiga ya zama cewa mun ji mai malamai suka ce kan an taho gaba daya tsawa ta kama su ta halaka su koko koko ba ta halaka su ba sun rayu sai mu ji zuwa gobe insha Allah abin mu karanta daidai Allah ya mana tare a alada abin da ne kuskure Allah ya gafarta wannan ruwa da Allah ya sauka mana Allah ya sa ya zama albarka a mu Allah ya sa ya zama mai albarka gari Allah mun gode Allah mun gode kai ne mai rahama kai ne mai jin kai kai ne mai saukar da baiwa ka ka saukan mana Allah ka kara mana Allah ka sa ya zama mai amfani wannan azumi da muke Allah ka sa ya zama sababin shiga mu aljanna Allah ka karba mana wannan kwanaki da muke ciki na goma ta ƙarshe Allah ka haɗa mu da alkhairan da ke ciki Allah ka azurta mu da dacewa da jiran lailatul qadri Allah masu neman addu'a Allah ka san su Allah ka biya musu mu ma ka san namu bukatun Allah ka biya mana Allah ka gafarta mu magabatanmu Allah ka gafarta mu mahaifanmu Allah ka gafarta malamanmu Allah ka gafarta mu dukkan al'umma ta musulmi mu kuma Allah ka sa mu cika da imani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin